wasu tawaga na aljanu sun zo wucewa suka ji annan sulas na raira alkur'ani da suka koma zuwa ga mutanen shine suka ce ya kaumana ya ku mutanenmu ma'ana ya ku aljanu yan uwanmu ajibu da'iyallahi ku amsa kiran mai kira zuwa ga Allah ku zo ku ji ga annabi ya zo ku zo ku imani da shi wannan yana nuna mana san alkhairi ga dan uwanka ko eh kakka zama mutum mai kaushin zuciya mai kaushin magana an gane ko mai kaushin magana mara tausayi allah baya san irin waɗannan mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam kansa sai da allah siffanta cewa inda haka yake to da sabai ba za su yi imani ba don ya ce fabima rahmatin min allahi linta lahum walau kunta faddan kalbi qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr na ƙarshe fa'iza azamta ka tawakkal alallah to shi ne ana son mutum ya zamto mai san alkhairi wa ɗan uwansa allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin sahabbai ya ce wane ne cikinku zai karɓi wasu kalmomi guda biyar ya aiki da su ko ya sanar da wanda zai aiki da su abu huraira allah ya ƙara da a gare shi ce ya manzo allah sallallahu ni ne gani ya ce annabi sallallahu ya kama hannuna ya kirga mun su guda biyar ɗin ya ce ittaqil maharima ya kama hannunsa ya lankwasa masa yatsa ɗaya ya ce ka ji tsoron cin haramun da aikata haram takun a abudan nas Allah zai baka dama ka zamto mafi bauta a cikin mutane wanda Allah zai yadda da kai bautanka ta shigar da kai aljanna an gane ko ya ce da shi wa ahsin wa ah, eh, wardi bima qasama ka yadda da abin da Allah ya raba ya baka a duniya kakka zama yaki halal yaki haram sai ka tara dole takun agnan nas Allah zai sa ka zamto mafi wadatan zuciya a cikin mutane wa ahsin wa hibba nasi ma tuhibbu li nafsik ka soma mutane irin abin da kake soma kanka malamai suka ce na alkhairi takun muslima zaka zamto tsantsan musulmi irin wanda Allah ke so na hudu a wa ahsin ila jarik ka kyautata ma makwabcinka takun mu'mina za ka zama mumini na ƙarshe ya ce wala taktharu dhahik kar ka yawaita dariya kamar wani sakaran ina ke cewa